eh to gaskiya mun samu sauyi dangance da da da yanzu lokacin sojoji muna shan wahala ana duka mana direbobinmu a duka ka a fasa maka gilas kuma dole sai ka bada kuɗi to yanzu dai mun samu sauƙin 'yan sanda fa'inci junanmu da su komi tsarin nasu da sauƙi maimakon da a kwana uku motar mu kafin ta zo gareji ko mu shiga wa yanzu awa uku ko hudu za mu shiga kuma ba walakanta mutane amma dai muna neman gwamnati ta sake taimaka mana kana nufin cewa da sojoji ne ke kula da aikin gaba ɗaya kenan akan hanya barrai da gaske duk sojoji ne ya kai gate ashirin da biyar kafin ka je wab daga stadium zuwa bakin wap gate din sojoji ya kai ashirin da biyar kowanne kuma ka zo sai ka basu su dubu goma dubu ashirin dubu talatin amma yanzu gaskiya mun samu sauki to amma wasu na ganin cewa watakila zaman da aka share tsawon shekaru ana hulɗa da yan sandan bai kawo gyara ba shi yasa aka fito da sojoji a baya a'a gaskiya shi kasan soja daban da bambanci da dan sanda shi soja matakin da zai dauka na duka ne shi kwa dan sanda zai sako maka abin a siyasa ne wanda ko ka bashi abin ba za ka ji haushi sosai ba su dan sanda kenan amma soja daga ya zo duka da gaskiyanka da ba gaskiya kawai dukan ka za a yi a fasa maka gilasin motar ka kana nufin cewa mutanen ku masu motoci sun yi alfahari da janye sojojin a kwarai da gaske kwarai da gaske gaskiya muna daga cikin wanda muka yi alfahari da janye sojoji a area afafa gaba daya to wannan sauyin da aka samu na ɗaukar mataki na canje sojin tare da saka 'yan sanda a matsayin sanya tsari akan tituna wani sauƙin ya kawo a zahiri idan muka yi jani filla-filla to a zahiri shine inda za ka kashe naira dubu ɗari da hamsin to yanzu magana gaskiya bai wuce ka kashe dubu sha biyar ko ashirin ba gaskiyar magana kenan wannan kuɗin sufuri ne ko kuɗin me a kuɗin da za ka ɗan bai dai ma'aikata hannunsu haka ka dan zo dubu biyu dubu uku haka ka ba su a wuce amma da ai kaman kamar kuɗin gwamnati ne dole sai ka bayar dole ne kamar rasit za a baka kuma ba rasit za a baka ba sai ka bada dubu ashirin kowane gate ko talatin kowace mota ɗaya kowace mota ɗaya hakan ma tirela ba kwantina ba kwantina ta kai dubu arba'in ma za ka bayar ko hamsin a gate ɗaya a irin wancan yanayin na da kenan za a yi kashe dubu nawa kafin motar ka ta shiga ta fita to kafin ta shiga akalla dai ka kashe naira dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ya danganta da wani irin sauki ka samu wanda yake abin ne ba a tsare ba ne wani wajen in ka zo ka ba da dubu ishirin a barka wani wajen sha biyar wani ya danganta daidai da yaya mutanen sojojin suke masu sauki ne ko suma masu wahala ne yanzu kana nufin cewa sakamakon wannan kudaden da kuke kashewa allah dole ya yi tasiri akan kudin farashin sufuri zuwa arewa daga nan lagos a kwarai da gaske ai duk abin da muka kashe karawa za a kan kudin kayan in ka sai kayan dubu goma ne to ka kashe dubu ashirin to ka ga kayan ya tashi a talatin kai ma ya kasa ribar ka a matsayinka na dan kasuwa anya mahukunta sun san da wannan matsala kuwa eto eh mu dai muna ta faɗa dai wa'ansu sun sani wa'ansu ba sani ba amma dai yanzu kam gashi an ɗauki mataki gaskiya dai mun fara ganin an ɗauka amma muna so a ƙara ya kasance ba a kashe ko naira har nan don gwamnati za ta iya yi ba abin da gwamnati ba za ta iya ba. baya ga kashe kuɗaɗe wani gyaran ne kuke so a yi a wannan karan a gyara mana hanyar hanyoyi ba hanya daga nan har arewa ba hanya kuma a sake sa mana jami'an tsaro saboda hanyar ma ba ta da kyau a dunkule daga ƙarshe alhaji meye babbar matsalar masu motocin sufuri a najeriya hanya da ma'aikata hanya kaga yanzu daga nan nan yanzu a fafa area a fafa gaba ɗaya babu hanya hanya daga nan yanzu in ka je ibadan hanya ta ƙare mai kyau har jaba to dai in ka je jaba yanzu an ɗan samu gyara kaɗan amma daga jaba ya can fa to babu hanya kuma har sai ka je express in kaduna to muna gode allah kyauta amin na gode